gaskiya bai da sauki shekara goma muna tunanin kamar ba zai wuce kwana biyu uku ko wata ɗaya biyu ba yau ana ce shekara goma bai da sauki gaskiya bai da sauki rayuwa ta yi wahala domin yaronka inda a ce ya rasu ne ko kuma ta rasu ne da an manta da ita amma wannan fa ba tafiya ne ta yi na jin daɗi ko kuma na son ra'ayi ba wannan baka san ma inda take ba yau shekara goma gaskiya bai da sauki ne lokaci kana cikin tunani yau ne za ta zo gobe ne za ta zo an jima ne tunanin ka shine duka a ta yake ko so daya to ba mu da gaskiya ba mu ji wani bayani ba sai dai lokacin da guda tamanin da waɗansu abu da suka fito to shine muka ji labarin sauran da suna can din muka ji labarin a wurin waɗannan din in ba ba tun wancan lokacin ba wani labari ba wasu da 'ya'yan suka fito suna koken ba a basu sun gasu da naki da su ba me za ki ce ga masu irin wannan koke to gaskiya waɗanda sun zo suna nan iyayensu sun gansu ko da shike ba sa tare da su amma sun san inda 'ya'yansu suke suna da kwanciyar hankali fiye da mu da ba san ma inda suke ba abin da na so gwamnati ta yi shine gaskiya ta kara kokari da son samu ne a tunaninmu lokacin da an kawo guda tamanin daɗin nan ba mu yi tsammanin zai sake kai lokaci ya dan bata lokaci ko da ya kai wata biyu ko uku ba amma yau ana a bayan waɗannan shekara shida kenan roƙonmu shine su yi kokari su fitar da sauran su yi kokari kamar yadda suka yi wa'annan sun dawo su ma su yi kokarin hakan wa'ancan ma dawo don mu zo mu haɗa kai duka mu yi murnan a tare